Jama'a assalamu alaikum kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. A cikin wannan shirin za mu mayar da hankali zuwa cece don dangane da jagorancin kungiyoyin kwallon kafa a jamhuriyar niger musamman jan kafa da ake fuskanta a wasu jihohin kasar. Banda haka za mu leƙa babban birnin kasar Yamai wanda a wannan makon da ke karewa ne aka kara tsakanin club na AS Sonidep da Zesco United na Zambia. Karawar da Zesco United ta yi nasara da ci biyu da ɗaya. Shirin duniyar wasanni tare da ni abdullahi isa Da soma shirin kamar yadda aka ji da farko za mu duba yanayin shugabancin kungiyoyin kwallon kafa da ke haifar da cece kuce a jamhuriyar Nijar. 'Yan makonni da zaɓin shugabannin kwallon kafa da aka ɗora wa nauyin tafiyar da kungiyar kwallon kafa ta Jankwarzo a maradi. Hakan ya bar baya da ƙura wanda ya kuma haifar da muhawara tsakanin masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa. Lauli Sule Muhammad wani mai sharhi ne dangane da wasannin kwallon kafa a jamhuriyar ta Nijar ya mayar da hankali zuwa ga hanyoyin da suka dace a biyu domin samun ci gaba. Inda ana so a ci gaba tunda ana zancen kulubuta girma ta zama professional kenan sai an nuna sare in za a ba da jagora eh a san mutum nan yana iya ba da nazari na alƙibla yadda duniya kullum take tafiya tunda yanzu ya kullo ta sauya a ci kenan ya kamata a ce kullum su wannan da ke neman jagoranci a ga suna da profil suna da sun cancanta za su iya ta da kullum su kara ta da husa'a ta zamanin ce a ce kullum din ta zama professional kenan su da rai kenan kamata a ce ma nan gaba a kawo su kritar tunda kowa san kowa a kawo su kritar na sanin kwallo yanda take a duniyance yadda zamani ke ta kama a ce kenan ka do da alamu wanda jigiya wanda kawai dimina zai hane ya san wani ya san wani kenan bai yiwu a cika ba kenan gaskiya ya kamata kuma har yau siportar ma gaskiya eh, ni na san muraɗin gaskiya tun bai abuta ni a yi muraɗin ne kenan ya kamata an hudu sare ban da ɗan gwarzo ban da masu kore siportar duka ƙasa jiha za a ma aiki a tsaya a hudu sare a zaɓi shugabanni wanda gaskiya sun inganta za su kawo ci gaba kamata a kuma a ce duka wani zai neman shugabancin kulub gaskiya a dibi aljihun shi in ma bai bada ba a cikin club ya sanya to kai ya kwanto abin da za a samu wa a sa club wanda zai iya dauka yau kan shi ba sai ya kwanto ya samu a club ba in ma baka isa na kain to wanda hakkin club ya zo mata da durwa a sanya ba yara su wasa a ba su inganta masu yanayin rayuwarsu da duka mutum ne zai zuwa zai wurin tirinin ko waye a lokacin zai zuwa bai da wurin abinci ko wani abu haka dai wasu ɗaukar wani shi na sufuri ko waye sai ya dabara eh, wadda kan gaba dace ba gaskiya. Lauli Sile ya bayyana cewa duniyar kwallon kafa a yau tana mai matukar tasiri ga ci gaban al'umma da yanki gabaki ɗaya. Ya kamata a bar wasa ta da kawai wasa ta gargajiya kenan amira ta wasa ta neman arziki ta neman suna kawai da mai ya zancin su tasu durga ba su ito su waye duka daga ƙasa suka taso amma da ke an ba abin muhimmanci kasa eh, ta taimaka su na jiha sun taimaka sifoto sun taimaka kuma an samu jagorori masu kishin wannan ƙwallon kafa kenan ya kamata gaskiya mutane a sasanta a sasatu a gyara to dangane da batun shugabanci lauli sile ya mayar da hankali tare da yin fashin baki musamman ga irin mutanen da ya dace a dora nauyin shugabancin kungiyoyin kwallon kafa shugabanci ba kowa ne zai iya cewa zaburo shi bai shugabanci a wanda yana da profil technique professional yana iya kawo ci gaba a cikin tahiyyar to gaskiya mutane ne zan gane abin kawai sun abin kawai jari tunda idan ka samu wannan matsayin shugaba ka zama kamar wani interlocutor ko wani interface tsakanin club da supporter da juyar da sauran jama'a masu hmm. kenan don abu sai ya biyo ta ka mutane sai wani abu ma shigo sai a rataye a kabar shi gidan ka kenan bai dace ba hmm. in ma kana so kamar da shi kamar wani wani wurin neman kuɗi to kamar da club in ce za ta zama ko masana'anta abin da aka samu a sarrafa shi ya inganta rayuwar juyar ya inganta wasa kuma ya inganta defense su a zamanance kwallo ya sauya ya zama wuri na kawo masana'anta eh, ka amir abin kamar wani kasuwanci a ni ne yi shugaba sai an biyo ta wuri na wani abin shigo kenan sai na aran gama da saura a mun kuma yi masa tambaya da cewa ko za a iya danganta wannan ce kuce da rashin tsari loli sule yana mai cewa eh gaskiya rashin tsari ne tunda in babu yan babu kamar wani tsari na gestion ko na tahiyar da kungiya a rubuce da abin da ya kamata a yi a yi shi a rubuce kuma waye ke wannan abin kenan idan aka ci ai abu kaza gaskiya sai an yadda wannan abu Come on, come on, baby. Say, mother, you sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, say, my weather. Come on, come on, baby. Say, mother, you sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, say, my Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Sani Usman wani mai lura da lamuran wasannin kwallon kafa a Nijar yana mai cewa. Matsalar da ke waruwa ita ce ni a nawa gani duk mai son matsayi kaga yana hauka yana son matsayi shi ke son wuri kaza ko kuma in za a zaɓe yana son kaza yana ta hauka in bai samu ba ba hakuri to ba adali ba ne kuma ba a adalci bisa kan shi son kai ne ke sa mutum ya ɗora haukan shi ke son ya zama president ko shi ke son ya zama president na siportar ko na club ko na federation me ba son club din bane yake yi saboda babu abin da club in ke karuwa da ita ka zama president umuwan club in ta yi champion ko ta rike bis champion kenan ta buga competition international to kai ba ka yi wannan ba kullum mancen ne ko ka rage a bandar ne ko kuma ka zo sai ka yi barrage kenan ba magana ci gaba ce in kana son ci gaba gaba a'a kai hidda naka kamar in ka lura balan maraɗa ko gyara wadda gyaruwan da kyawanta nuna aka yi ba kuɗi ba ne ake so a balan ce ake san ayi shi yasa balo ta gyara ko wasan ɗan ƙasa an demil set zuwa yanzu wasan ɗan ƙasa ta gyara balan maraɗa ba magana maraɗa ma nijar ta gyara balan ta saboda ne ɗan ƙasa an nuna ba wai wani haraka ba ce ta ana son wane kawo kowa ne kawo a kuɗi ne aka hiddo don yara su samu aikin yi su ci gaba to sauran kulabobi a so suke su je su nemo ga jama'a su sa su ba magana su gyara su tallafa mu kulab yan saboda in ka lura da kulabobin maradi me ja jangwar zuci yaushe rabon da a ce yau ga jangwar zuci ta fi final kullum mance in ba ta abandar ne tana dijem ko an anjem sani usman ko zaka iya mana bayani dangane da abin da ke haifar da waɗannan matsaloli abin da ke kawo wanga matsalolin na san kai a hidda san kai in ana san balo ta ci gaba san kai ni ina president ba ni san komi ko ba ni iya ba da komi a sai dai in je an so kuɗi wani wuri in zo in sa aljuna ba magana in gyara mu kulub ba dan kulub in ta samu ta yi develope har yare sai ta waje ga sun zama star kamar yadda kai ganin su da rago ba su eh to su wani ne har yanzu Nijar ba mu da kenan san kanmu ne yasa sai mun yadda san kai in muka yadda san kai da san abun duniya dole balan za ta gyara ganin ta yadda ake bayyana ci gaba a wasu jihohin ta Nijar ko za ka yi faɗa mana dalilan da suka sa a wannan jiha ta maradi ake fuskanta koma baya saboda maradi an yi san baro an yi sambalo da cikin nijar maraɗi an yi sambalo daga maraɗi sai da magana kenan nan ne eh, kowa wanga ya yi rigima wanga ya rigima kamar rigimar da ke tasowa bisa kan shangwarzo an yi ta bisa kan shangwarzo su tsaya su haɗa kansu kar su nuna wani abu a'a wani na son abu kaza ko ko wani na son abu kaza a'a in ma an samu ko an ji an so ko ina so ko wani a zo a sa ga kulub ba hoda ba na banza kai ka ce kana son kulub a foreign duk wanda za ya zaburuwa yana son kulub ne in aka samu aljihu ake sa maimakon a sa cikin kulab sai a sa cikin aljihu to ko in aka sa abu cikin aljihu ba ba mai ci gaba duka lalacewa za. Muna dai jamhuriyar Nijar kamar yadda aka ji da farko. A farkon makon nan dai ne club na Zesco daga Zambia ya lallasa ISO Nidep club na jamhuriyar Nijar da ci biyu da ɗaya. Muhammad Shega shugaban club na ISO Nidep ya bayyana takaicinsa da ma irin shirin da suke yi domin tunkarar wasar gaba da za ta haɗa ƙungiyoyin biyu ranar hudu ga watan Disamba mako na sama. Bisa wannan kwamfula da mun kai wadda mun ka kashi biyu ci da ɗaya. eh lalle azimu eh, mun yi ɗaya da ɗaya kan mu je zuwa ƙarshe sun ka samu na biyu na biyu sun ka ci mu amma eh, ina tsammanin yadda na katanta maka dalilin kulabkin na suna da experience ne bisa da ƙarhin mu amma mu ma alhamdulillahi wannan 'yan kwallon da mun ka da aggare mu sun fara samun experience fiske eh, gajiya wannan kwamfula da mun ka ya kamata tun tashin har ma mu ci su uku daban zaka a ta yi Eh, hutun harko to allah bai nufa ba eh, muna tsammanin kuma yanzu mun ɗauki mataki yadda ya kamata na cewa in mun kaje can allah rara mun ce su tunda mun ga da mu da su daidai da mu abin da ya kware mu experience kuma mun gani mun ɗoka mun mun yi gyara kuskuren da mun kai na farko na abin da sa sun kace mu insha allahu allah rara mun ci su a can a gidansu kuma muna roƙo da 'yan nijar duk gaba dai su kama muna da kowane fanni ne na mu samu ta lafiya mu yi kwallo can lafiya mu dawo lafiya kuma mu komo da horin ciki ƙasa duk gaba ɗaya ta ji daɗi kuma allah yarda mun je nesa allah da muna je nesa don saboda 'yan kwallon namu suna da zuciya su ta su ciwo wannan kwallon can nan ma dai kuskure ne kuma kuskuren an gyara shi insha allah na gode duka-duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman wakilinmu daga maraɗi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu huta lafiya.